kamar yadda rahotanni ke nunawa yan bindiga masu tada kir baya yanzu haka sun sayo salo na shiga lunguna-lungunan da babu sojoji kuma sukan ci ransu ne babu babbaka kamar yadda suka farma wasu ƙauyuka da ke kan iyakan najeriya da kamar ta yankin madagali wanda kawai yanzu ma ba a tantance adadin rayukan da aka kashe ba. abun fa yaran nan suka shigo to abun wajen ba tsaro gefen sam kwata-kwata babu. ta wanda bangare suka shigo. wajen wajen kumfi na cikin wajen kumfi inda aka shiga lasu sojojin ne suka shiga wallahi ko ne ko ne Allah ya bada sama sojojin kamaru ne suna kan dutse suna ta harbi irin gurneti suna haka sai yaran suka gudu sai eh, an samu karar ga mutane biyu banda waje ko rauni akwai na ce to kamar yanzu wani hali ake ciki a wannan wuraren halin da muke ciki kan wallahi abun da yawa yanzu kowa ma barin gari kara barin gari kike yi yanzu abun nan ya kure mana misali kwata kwata kullum a ce mana sau yau gobe kaza jibi kaza za a kawo na shiru har yanzu babu wallahi gara mana dakarun ka jamo jami'an tsaron kamarun dima ma ya fi mana alheri sau dubu su ne ma suke korafin ce kowane dare suna kwana kan duwatsun nan suna jefa amma na waje mu karfe shida ne kai karfe biyar ne muke shiga ba ma wuce karfe biyar karfe biyar ko kai wa ne aka ganka a waje to ka shiga kudanka. to kamin ka fito da safe sai karfe takwas safe ko wani makocin ka yana iyo ma baka isa kai magana ba baka isa kuskure tafi kuma haka na wajen mu ko bindiga daya ma ba su yafe ba balle ma mu cewa ko wani tsaro wajen babu ko da sojojin kamarun nan ne da suke suna kan dutse da kawai sai ka ji suna sakewa haka yaran suka samu suka tsoro da ko da yake kawo yanzu sojoji ba su yi karin haske ba game da wannan hari to amma da majalisar wakilai da ke wakilta mazabar Michiga da Madigali Honorable Adamu Kamale ya fi tabbatar da wannan sabon harin da aka kan da majalisar ya ce yanzu haka ma akwai wasu ƙauyukan da 'yan Boko Haram kan yin shawagi kasancewar babu sojoji. Eh abin bakin ciki ne kore domin a gaskiya halin da muke ciki abun tausayi ne. Muna cikin wahala ga kuma waɗansu wahalolu suna shiga. Mu dai wannan abun gaskiya kamar da muke faɗa muna da matsala wanda gwamnatin tarayya kamar da birnin eh, musamman a eh, eh, jihohin north east din nan ba suna a majalisar tarayya mu sha kawo ko koke-koke mu kan akwai garuka da ya kamata a kai sojoji kuma mu sha da garuka ya kamata a ce jami'ai taro musamman sojojin najeriya a ce su kasa stations a waɗannan wajejen amma har yanzu nake ga maka dai wayannan abubuwan ba su ba kuma in kana sane da ma'adi shawarar da muke bada ko kuwa hoto da muke a matan jama'a dama ko iri kananan abubuwan da suka taso nan shekaran jiya da muke magana kan ba zai taso ba in akwai jamiar taro a wuri ko na biya taso za a iya sasanta da wuri to amma ka san a bar garuka din haka a bude Eh, al'umma suna nan a zube kuma you know anything ko ne abu zai ya faru shine shine matsala shine abu da yake hana mu barci wannan tunani ne yanzu haka ma dai yan sa kai na maharba da kuma yan banga ne yake tallafawa sojoji a waɗannan yankuna ko da yake yan sa kan na fa fuskantar matsaloli kamar yadda ɗaya daga cikin kwamandojin yan sa kan ya bayyana eh, mu yan sa kai kun ya mu ne yake har yanzu yaran da fa har yanzu ta gefen maragali nan suna fitowa ɗaya-ɗaya. Eh kamar kaga tun kaga ta gefen Madagali na ko ta ƙauyen da ake kiranta Wagga. Wagga ta kawan nan. yauwa to ta wajen nan akwai wani eh, kan dajin su suna bullowa ta wajen wani suna bullowa ta kasa da hanyar liman karadin nan. Eh to kaga ta hanyar da suke bullo ma. Ibrahim Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.